kuma matasa barka da wadaka labarun matasa ne kuke saurare tare da nisa miga fi da gora tare a arme. kiki ya kike kina lafiya? Alhamdulillahi Mira ya yau da mi kika zo mana. Yau kiki za mu fara da zuwa garin Gaya inda hukumomi suka shirya taron 'yan ƙasa a wasu ƙauyuka da unguwanni. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu yi magana ne game da rashin aikin yi na matasa musamman na ɗaliban da suka kammala karatu a makarantar koyar da fasa'a da al'adu a jihar Agadez. A ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Kiki a satin da ya gabata ne aka shirya taron 'yan ƙasa a ƙauyuka da unguwannin gaya da shirin tallafawa zaman lafiya na ƙungiyar USAID a Nijar tare da haɗin gwiwar mai shiga tsakani na jamhuriyar Nijar. Haka ne mira manufar wannan aikin shine haɗa kan al'umma musamman ma matasa domin tattauna irin nauyin da ke kan shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan ƙasa wajen gudanar da shugabanci na gari sai mu saurari fasarar rahoton fadar alo. Shirin ya shafi angonin kwartagi da dandi na birnin Gaya da ƙauyukan tara da Sokonshi birni. Akwai ina an ba da damar mahalarta su tattauna da zaɓaɓɓu wakilan jama'a. Alan David, wakilin mai shiga tsakani na jamhuriya, ya yi ƙarin bayani kan ma'anar wannan haɗuwa Wani wuri ne da aka keɓe don al'umma su zo su faɗi albarkacin bakin su bisa rayuwarsu abin da yake tafiya da abin da bai tafiya kuma a tuttuɓi wakilan al'umma domin ci gaban yankin. Matasa sun bayyana ra'ayinsu kan irin wannan haduwa kuma sun yi bukaci a ci gaba da yan haka domin ci gaban yankin hukuma. kan Akwai abubuwan da ya kamata mutum ya yi sai hukuma ta cika masa nata alkawari. Ya kamata mai aiki da kuma tsabtace gari da ba da haraji duka abin da yake da kyau domin kawo sauyi mai kyau ga al'ummar mu. Waɗannan tararraki na nuna kishin ƙasa da aka yi a birnin Gaya za a fara su zuwa sauran ƙananan hukumomi na gunduma. Mira an ƙaddamar da ɗaukan sabbin sojoji a ranar 20 ga watan Ogis a cikin gundumomin Agades wanda ya fara da gasar tsere. A wannan shekarar matasa da dama sun rubuta sunayensu domin shiga aikin soja har ma da halartar matasa 'yan mata da suka kammala karatu. Anise Karim ya je can ga fassarar rahotonsa. kimanin matasa ɗari 450 na birnin agarzu ne suka yi sharbawar motsa jiki a cikin tsarin ɗaukar sabbin sojoji na shekarar 2022 samari sun yi gudun ne kan tazarar kilomita 8 su kuma 'yan mata a kan tazarar kilomita 2 adamu habi shugaban ma'aikatar samar da takardun ƙasa a birnin agadas ya kawo ƙarin bayani mutane goma sha biyar ne aka ɗauka shiga aikin soja a birnin agadas an samu maza goma sha hudu mace ɗaya domin shiga wannan aiki na soja abinda muka yi la'akari a wannan shekara shine mata da suka zo sun yi karatu suna son su ba da gudunmawarsu ga ƙasa sai dai mace ɗaya ce ake so kuma ilmanciya ce tana son shiga aikin soja Maryama Sale wadda ta mallaki diplomar bakaloriya ita kadai ce 'yan mata da aka bayyana cewa ta cancanta ga aikin ta kuma bayyana da dalilanta na son shiga wannan aiki. A matsayina na mace na zaɓi fannin zama soja don in kare ƙasata daga 'yan ta'adda. Na jima ina son wannan aikin yau babbar sa'a ce a gare ni na cimma gurina na zama soja don kawai in kare ƙasata da al'ummata. A bana matasa dubu biyar 'yan mata da samari ne za a ɗauka a cikin aikin soja a faɗin ƙasa baki ɗaya a cewar masu kula da da wannan tsari. Jami'ar ɗan diko ɗan kuloda da ke jihar Maraɗi Mira ta ƙaddamar da makonta na wayar da kan jama'a da nuna hanyar bi da kuma rubuta kai ta yanar gizo a ranar Laraba 24 ga watan Ogis a tsawon sati guda za a horar da ɗalibai musamman ma waɗanda suka kammala karatun digiri kan fannin fannin karatun da jami'ar ke bayarwa. Haka ne kiki a cewar sabin ɗalibai da suka kammala karatunsu da ɗaliban da suka halarci taron. Wannan dandalin abu ne mai muhimmanci ga fassara rahoton Muhammad Maman. Na zo nan jami'a domin makon karatu da neman gurbin rubuta suna ta yanar gizo. Na zo domin samun karin haske. Ina son rubuta suna na a tsangar kimiyyar fasa'a da kiwon lafiya. Gaskiya na gamsu da wannan biki. Intanet ba ta da ƙarfi a nan Nijar, amma duk da haka layin katishe zai taimaka watakila ya yi ƙarfi. Zan ce sabon abu. Sai ta takaitaccen rahoton namu na yau. Makarantar koyar da fasaha da al'adu IFAK da ke jihar Agadez da aka buɗe a shekarar 2014 kuma ta horar da rukunai guda uku na ɗalibai. Haka ne mira ɗaliban bayan sun samu takardar shaidar karatu da ake kira CAP suna fuskantar matsaloli wajen ci gaba da karatunsu. Ga fasarar rahoton Anise Karim. Matasa masu difloma na makarantar horon al'adu da fasaha efak ta Agadas 93 suke zaune ba aiki da rashin tallafi domin gudanar da wata sana'a ko aiki, in je Mansur Alhaji Kadi wani mai difloma a fannin kwarewar aiki kuma tsohon sakatare jiran na makarantar. Lokacin da na samu difloma ta ban samu aiki ba, muna da yawa mata da maza ne a cikinmu babu wanda aka baiwa aiki. An ce mu shirya takardunmu mun yi amma har yanzu babu wani motsin komai. Babban daraktan rikon kwarya na makarantar Abubakar Dan Buda na gargadin waɗannan ɗalibai tare da bayyana dalilin shirin da aka yi kan wannan matsala. Ina kira ga waɗannan matasa da su yi haƙuri su je su buɗe wuraren aiki da ke ba su damar su kula da rayuwarsu kafin wannan ma'aikatar take fara aiki. Akwai ma wata takarda ta zo muna na cewa matasan da suka samu diploma su kawo takardunsu domin ajiyewa ofishin darakta bayan kara aikin wannan ma'aikatar suna iya tafiya can ma a lokacin. Makarantar horon al'adu da fasaha IFAC ta Agadas an kafa ta a shekara ta sha 2014 kuma ta fara ayyukanta tare da ɗalibai talatin amma a yanzu take da ɗalibai 224. Mira yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da mamman ada. Ƙungiyar MENA A da za ta fafata gobe tare da Togo a karfe hudu na yamma a filin wasa na Kege da ke Lome. Wannan wasa na cikin tsarin gasar cin kofin Afirka ta sha na Algeria duk da a kwallon kafa ɗan wasa Muhammad Ali na ƙungiyar makabi haifa ta Isra'ila zai buga wasan Champions League shine ɗan wasa ɗan Niger da zai halarta wannan gasa a yayin wala-wala da ta gudana a Istanbul na ƙasar Turkiya. Ƙungiyar ɗan wasan ta samu kanta cikin rukunin ash tare da psg juventus benfica lisbon kenan mohamed zai fafata tare da 'yan wasa da suka yi fice a duniya su ne messi neymar mbappe da sergio ramos a nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau da kuma za ku sake saurare bisa kan lambar uku biyu biyar tare da layin ectel ba tare da kumbiya ko da laba sai gobe.